الرحمن الرحيم جماعة مسلمين يجي سلم سلم ما يجي على الجنة سلم ما لا توتي يرد بيونا غدوي كل سنة السلام عليكم ورحمة الله manna iji gayyata gudu sai kuma oti lamari mai da baku gona ne a wani tocha man labari yawa afuwa daga yanzu shi ne lokaci na wurga ya sada nuna dogi na man gada gari na su kwaluwa shekara ta fiye ma su kunu ba ne mutum yoyi وقالوا لو يا الله تقول لا يبوز يجيبون فوق جمال جابورا ببيانينا وانجاينا تبارك الله بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فلا مذل لا ومن يذل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الاجر اجر محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحييكم بتأية الإسلامية تأية آل الجنة والمسلمين والإسلام تحية من عند الله مباركة متلالهة متشركة متنورة كائن السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله إبو باتا تثبتا ويا الله سبحانه وتعالى ما ويق زباب النيشان إتما أغيلا سفيبي إتقى على مريعون وونا تشير جايا لازم يبواني إذا أجيب بياني قرقودوها ina Allah subhanahu wa ta'ala kade san yayi na e bi fe bayi na ma Allah da ce u da bu yayi to wa de ga mafari ne ya la shi ba babun nona ya ji bayani ta kan yake na lagwa waya wona na hukunci wuci in ga fi amfani ya to yi bayi ta yi zaji na to mun ya bayani ga ga الزواج أنا يقع الزواج هنا بمعنى أغاي واتو ياو كيف بغاني بياو eba manyan luga jibo kalimai azuwaj man ya bayani da danguri eba a ran gayi bi mana dukuli shai fi shai ala yan doce ala misali نكهت الحصى في أفاق الإبل تقش شنجي وغزي قيا واتو rakungo e ba mai luga shi to man da ala bayani bai ga tunan ne ba luga wa ne ga azuwa daga na dawa amma ba mai shari'a jo a gaina ga azwaj ne bi mana azwaj aqdun yubi'u li kulli min az-zawjayn al-istimta'a bil aha wa yatarattabu alayhi al-huquq wajibat mutabadila ene yi ya wona ungai wa twebango china la pitidana wajigane wako ko ko ga pankoro tango ciwo naga lalli bolla da ya e baya wo gani da yawe na ma'awo magani da zujina to da ya ci ma aki na liwajibi wani jibaganci na wutatiya zagu baban na jo to abu kyagayen na ji tabbata na ajayen na ga yawo e bayan kimin man jaji bayani na to ale bayani na na fasara yawo da wani ko a takaice ne bá ci na yake gadabe na yake na hadisi guba da ya e tiya faba in zawajin hadisi na shekaru ya e tiya fada na yawo na ebuna hadisi bai ta na yi ji bayani ya e tiya fada na yawo na misali ga wasu waje ayatun min ayatin la'i addalati ala azimi qudratihi ila alki adama min tin ngene ga ya wada dana ayu yo mini aya je tocho ne wugwa itia itagwe tocho na ebo no wale ga nabi adam aja Allah wuci ji halitta ya awawu ga wulufe yiwuya annabi adam alaihi salam wale majala a dikuce alunji da biri yanzu fahimta da wani ko adi zai baci na na ke labe ya e ga wuce na yi labe ba so gona wale ga gan adi hadisin da cike da gobe na a rasule ga yayi imam muhammad wa hadisin ci be ga wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من سعادة ابن آدم الفلافة ومن شكاوة ابن آدم الفلافة من سعادة ابن آدم المرأة الصالح والمسكن الصالح والمسكن الصالح ايه فهمت أهاوى المركب الصالة ومن شكاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء الرسول قام دمين يتي من سيجا نبي آدم ايه متان بشي دمو ودمين يا يتي من سيجا نبي آدم ايه متان بشي دمو ودمين يا نتابيا za a daga hada mana to energy in eh, wuta wanda mine ya ci mana ce ya rabi adama wana wurai almar'a ta sala ya zuje yi wangi wani maska maskanu sala gani bai na wangi wani markabu sala gani bai kishi wangi to zaga yi kuta na ne wale gani tsara yanzu zanna na dokuna wani wata ibn adam muje da mini tarihi ya rabi adama almara su so ezu ne yi bidede wani maskalu so beda na jeje gani biyu su ci gobe wa ne a na jide un bebe ya ci gala a wani wuncin e ji wani ko ba a jisun ni a lade guba gada da wani tiya falala niya al'amari yawo a jisun ni a lade gada da wani e ji farinta wani ko ko shayya da bayani ganci ngama yi ehe hukuku zauji ala zauja akiye ba na ji ta jitace yi miyona ngayi yi ya ce no bayani bayanin nana, wale bin wani labe daga أوجب الله تبارك وتعالى على الزوجة أن تطيع زوجها إذا أمر بما ليس فيه معصية ba Allah wai to albarka etun latuna wula jiwaji take yinyo na ngami to e bauna abe ke ban naga ju umurina yana mai ban na ju umurina lefi so chu da bwana dole yin naga to ba ake ba fari yota ce yi miyo na wafa inda ake baki wa an tukurra'u idza nazara ilaiha yimin mama wake faye baye ban lokaci ne baga cinye na kamin dondo ne baga cinin na lena yimi fu faye baye ban ngai na e baga yimi cile yuke anye mana yi ni kamin dondo ne baga cinye na a aga wofa e bawe ban وأن تافذه في ماله وإرضه يمن موجود شايبا دمين دوكي ايبا جانب ايبا متون اي ايواغا يمن نوتاتي هذا فلا تنفق شيئا إلا بإذني يمن مغادي فاقو ينبتي من دوكي أباما شيء وعيقل بإذني بأ ولا تدخل أهل في بيته يمن ما Eh, ngal kara la be min don do illa bi rida shegani be daba wa an ta'awana ma'ahu ala sarrai wa dara yiminnama e ke wa gan je ba taimako aji do yi taimako lokaci ne ba ga je na be lokaci ne ba diya ne aji do yi taimako Tuwale gan kókóró gidi jẹun la ẹni yà lábẹ́wò etí gan alámàrí yán akina wọn ta tí èyí mìíràn wa kó ìbánu tọ́ yìí ẹni tí ẹ̀ lábẹ́ tí yà kí ẹ̀ lábúbà wọn ná ọmọdé wọn yìí máa na fi sàbí ìlà ìdẹ́zà yìí yóò fà ẹ̀ nà àgbàmọ́ láyà

nke ní bó ti ló ti kún mú gàdá àbá bó ti bó ti wújú wa káyí máa ti wá wa bó ti wújú wa wa bó tàrí dàwà ẹ̀hẹ́ tí náà yìí bè ọdíyà náà kó ọtí ọdọ̀ owó ẹ̀tí náà kú obé ọdọ̀ wà gbàǹgbà obé ọláwọn ló ti kára sí ní alalle ya ga shi wata da jelo ba ga ku ya kulu fi ni mu ga yi mini mamuna ku ka ne ye ba na ji kwani de kwani na so kwate no ko labe ayi nan ajin ti fati ada la to ma ko waya mun ga wa wace waya ganci e ti kanti kanti ko na ji wala to we zagi wannan dai wanda zai bu da ta cuya wannan sai fango shi dana na yaji bayani na sai fanne shi jinni wuyo waga ya shi ta jinni wuyo waga hankali tu wacu lotu gani bi wuyi wallahi tallahi walidi fasiri wale rike sakane bawo wata gana na jirgin ribo ce na wado na siffan na idiga ku ya yi banin na wajen na ya zagi na abin ke waga mutu gani bi yi na insha Allah ta'ala e ba sai da su shi yawo yi ma fe ku ya yi ni da gutu lokacin na damuwa wata gane wa ku aha uga siffan shi jini ni shi su jini amin wajen ganewa na ya ba jufewa daga bayan yi gona ga idana e mafari hada ke rage wa ga ga bufu da ci cin wani ya mafari bi mana ta'atul ta'atul lahi subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan wa ta'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an takuna salihah e wa ga minna ulu fi zana ba Allah subhanahu wa ta'ala e wa ulu da zana wato wa ba Allah subhanahu wa ta'ala ayin su soci dan bi ale bangba su ali

Wa fèé bọ̀. Ministry fẹ́yìn bá tí náà ti so aké ìwádìí ẹ̀rẹ̀ ẹ̀rẹ̀ yìí ń gẹ́ ju bàjẹ́ àfẹ́ di ti ṣe ìwù náà ẹ̀wà gẹ́ ẹ̀rẹ̀ yìí nù tọ́títà tún wọ̀mù kí ó tọ́jú kì ẹ bá lókàci náà ẹ bá dabuwa ba? Misali balin na yaya wa ne ya yi ke mai dugurin lokacin jiji, ke ewa ga waye zagin nu wuta ni iwe gara da ma wa mace wata ko dukiya ya ba to abe ce oge ji yin nana wa bi ciki wajen gane wa nan yi yin ba ci ta bi ma na an ta surra'u idha nazara ilaiha eza eza jinnu faye baye lokaci ne na wa ko ne na ebe fa wuce namu mai ga ebe ga ciwule na ngai wato jimal ege yana ka fato e waga ege yana ka fato mutu so fi bawo yeyo mm-hmm. wajiga ne wako kan don do so aji koliya o so ati o ti asangane umaji ganda ka fato guja asato ruyewe wajiga ne wako eh eh e wago fu so fi ba ati aga to an ka e bayan to an ka jo to na o da mini ya ina we ke be tishi abike wale ga ni ga jan ta gana ta mai zaki idan nayi nan na fi sabilillahi in fayin hinna ba eh gode ga tun za bawe wa kuna wani yi ko mo ko daga da shani daga da shani Ejena koya zan nan gochi na nake yi zaki nake yi zuwa Wani wadda tun ga wani wadda wana ga da sha sha'ani wa ne ka yuki ga wani zu da ya wani ga min dondo wasu wasu wasu bana wasu bawa ministry fayin nicho Allah ta haru da min albayti illa bi izni ewa ira ginna mu gati ya katunguma ngati ya mi ugoma shega ni da izini ba wani fahimta ko kamin don doga a kiya emi ogona kata ogona wata alodin na e waga wala izi ne wa gani da ya baya to abe ke ogai wa izi gani da ya baya na yan nan na wani zai fushi amma wa kewa ya mu wadda ya ba wani kewa ya loba na wa loyin kawai yi na ko ba ka ba in na mafi sabi da lamai ita sata ne ba gan da yi so ba min jira iya ce gona e eh, wagun wayi zini ba ba gano ya gutu ciganci الرجل يريد زوجته مبتسمة دائما ابن وليد العنا اذ يناد في وغيمو وفي مسكا من دندو ẹ̀dí gáyà ni wá kó ẹ̀bá kámi dúndù wọn á dùn sí ẹwà gẹ́yìn inú fún mọ́sán ṣòwòrán ọgọ́ òdí tí wọ́n dára báwo ìsìká wò kámi dúndù ń lò ó tó mọ́sán lẹ́lẹ̀ ẹ̀bá òní ìsálíbá ní ẹgbẹ́ ìjì daga ṣe ọ́fíìsì ọ̀nà kọ́wọ̀n ìjì kẹ daga kúba ọ̀nà àmá ko ba haka ba yin kira nan ya jaji na aiki to yin nan wani da kiciya idan ne ba wai jina ba ya ko gore su ke masa to yin nan wani wai jin wani da na ga maza ba yi jina amma ya zagin doci malam ebo masibu ẹba yi kúbàdà yìí ìṣọ́gbọ́n àgẹ́dẹ́gbó ẹba àdùsí ìtọ̀wáfù ìlú ìkọ́ àgbàdo èdò tó tọ̀wáfù kùdù ne ìwọ̀n ilé gbogbo àti gbogbo àti mọ̀ sí bàgá àti ó lè yí mi lè yí jòjì wọ́ ìṣẹ̀bí ẹba lọ sí máa lọ nígbà tó ó fìṣe kó bà níwọ̀n ilé fún náà wọ́n àfẹ́ fáyín bọ́n àmá ń gá àtọ̀bá náà wọ́n àfẹ́ mi náà ó ẹ̀dùn ra yín tó gá àti ra yìí wùsì ẹ̀nà wọn ìdó kùsùn àti ká mi dóńdó tó bàbá wò tán sí fàyín kùsùn sí lọ́rọ̀ ya mutu aici an takuna almar'a bi shakira li zawjiha eh waga yaza yaza ji Wani feza zana te daji ya bauna e baga je ya we te daji ya yali je go misali a yawon da ke jikona kuci da shi je biya wa gato mamuna ya je kaso da wo ya haɓi jiya bo sauran ko ko ya ba wa da ke mafuta na wasu gato ina ya ginin na gan shi sinan da da ya ginin ba na ba ala sinan ko na lan a safi a bobi shi na lan a ta o oh, ya haɓi jiya bo sauran ko a yi boga to amma idan gindo shi fi borashin kunya Hmm. e ba ka tsaye na igiya waka layu in dun da azu ke no azana ke o jiya ni yo min naji da mun nawo sun ba wani nan no min naji ga azu to ni ni na mu daga san nan wani e jiya e je ni ne ja ko ba ka e je je ko ne da yi miri nan no fi sabilillah yi da ya wuce goya ba ke o jiya ni yo ko shi ona da ba so yi wallahi wa e wa da yin da ji dufe zana peje goya bauna ai bi mana fa ya tashkuru Allah yushu dajin ya soci tatiya nima na Allah subhanahu wataala la je ba gani be yina ku ja ta ga mutu ne mutu anki e mutu abaci e ke wa gani be zai zagin na unwa lokacin da cin na ji wato ungwani na nama wa wa gani be ba a te ba zagin ko ba haka ba wa lokaci da bin wato mu bai bai wato a kai ba sa ji na ma idan na ga ban wa na ci bai na to amma lokacin dondo e ba da jini ha ni ko ki ya ki ke ke be a da lokaci to ne la bazana to yin na wai bai tsakani ba gani da miya ya ku ta ci ina da ciki tsakaniya eba ya waga ni biya wena bimana iza e jigewa ganye bufu da cikin ya wuna na an na za ta zoli in asan iza e jin nunu sai zai je ta biya wani iza jin e nunu sai zai je ta biya wani gina abe ke iza jin naga ke zai je ta biya wani gina wale ta biya wani gina wafe mafi ba arima iba kai da cikin ya butaniki Allah ta harja min al-manzil mutabarjima mutabarrija ne ngai zai bagin nu gatiya ya yugo bi ma nan tikiya mutabarrija muke galibabwa iri ce min amma ta hadu tiya go unda ke jalbabu ne ga to fa jalbabi na ko kwa mutiyu tiya kawai e cin na ka fashi ta tale zai bagin nu ga ta gama yana yi tsaga tiya goye wago la jilbabu ke nga tiya mutabarrija ma idan na soce ga yi qur'anu ga ya yi wa nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ya yi wa nabi ya wa nabi kulli azwajika ga yi ne وبناتك جايجي غيون ونساء المؤمنين وموتو غير جاي مؤمنين جاء يدمين عليهم من جلابيبهم جلابيبهن جاء تيام ولا بابوا لا غاتا قطاقو على جل بابوا تي بعد تقوى كرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إذا جاء تبرجك تباجو أما غاتي فالي تيا إرنين فين جاهلية مفارجما ragatiyan buwani gamana uke jilbabuwa ɗayan dundunan ran mufana ya ci na na ya ya yana ke la بمعنى أن لا ترفع صوتها على زوجها إذا جادلت إذا جادلت أتغى e wagayi labirin ta ce babuwa lokaci na gaji usuma na lokaci na yi ni in gaji usuma gani bai bayan na e wagayi zai zagi labirin ta ce babuwa ewaga eh, ga bere za yin nu cikin go bere ba tun ta cikin kawo su maga je obe ba ko yi ina e wana ewa eh, bere wo ta te ba wo ba gini la bere wo ta te ba wo gona lokaci ne ga ni gona wo ce wo nga buyeke amma idan wa bere wa na tika ko na bere ba ki ta ciwo na wa le ga gaye ba wato a kai min na da girman kaya amma da gi da boyin nan na malam mutuwa ji ji ba su ko wani gane wa ko ngai ban wai luji to ko na ji mai ke luji yi ribe, nga bere ne su ce da mu ba ko ba ko ne su na bi sabi da ji ba da wai la ta wọ́n yíkọ́ àwọn ìnáàjì nínú àmàtàngánà ọgá ẹ̀fẹ́ àti ní ẹbá àyẹ̀bọ́ wà ilé bó ti ọmọ wà fíbẹ̀ lọ́sọ̀ wọ́n sì yẹn gúwọ́ ti lọ́nà kó yán sì yẹn gúwọ́ bẹ̀ẹ́ ní lọ́nà kó yẹn gúwọ́ gúbẹ̀ ẹ̀kí ètè wà gẹ́ níbi yìí ní àtàkùsà záújá على صلة والديه وأصدقائه وأرحامه إيه وقا واتو إذا إذا جيو يبا قدري وجود ويغني بي بنجي منشو gubaba kwangwamin na da kwangwamin da ewa gaga yi mutu ya ba kwadari don su dubi gani da kwangwamin da da kwangwamin na misali bawai kuma ce zanen fima na wuce dangi ce ko ba haka ba kuma yana tsana ba yaya a dan yi wa ka zai ku ka zanna wada tsaniya in gwani jima jima ko fi da ya ku ka zo ko da gani da ko zane ji musu ne gani be zane ya amma ke ba gani bi wuni ke bayan ni ma wana in gwani yin no fi yun kwadari to haka ke min rage an tagan wani bai ci in shi yin guwa gube bai ci da wani ko yin guwa gube ya ci hata ga aike wa ya zai zagin nutu alheri mutu ju da zutakiya kokari na wafe bi wafe ga alheri shi ba na iji e fahimta ya e zai zagin na e, wata nutu alheri mutu ju ji kokari na wafe ga alheri na ji ba na abe ce zagin na gaji hanci a gano wale ga gan iba obiya na kuma da cikin mini ya sifa ya gwe jibe kuni ko ya gwe kuni ci na ci sai ni ga ji ba da ci ci yuna bi an ta'alla bi sidqi sai ba ginna ulu fe da na fe ji sifa ga ni be za ga siyeno wadga ne wa ko a ta je ba ginna a ta ju sifa ga kai iniza zawali kazan ne za ga wa'an tafi'ida alin kafin yadda yana yi na mulu ya gani daga mane ba da ke zanyi gashe a juye daga yanzu yau ne ta gaskiya na ya zanyi mu yau na makiya gani daga mane na da yin na wani bishi ci takaniya ya ba gani da yi ne min ya ya gwaya gishi bi ma'ana a wa gani bai zai zagi ne mu ya yi juji tarbiya ta tiya cikin Allah garba cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in gina gaba da gaba da bayana sai ya tarbiya ta cikin Allah subhanahu ta'ala da cikin annabi Muhammad ni ma ne gina ta wato ci e gina ni ma ta jawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana dan ce e eh, ke wa bi zai zai gina o ya gina tarbiya ta cikin Allah ya mi ma gina amma kya a kuni ma jibe amma kya jini ma ji taimako ta ta al'amarin na wale gaga e bagai na kuna galibe ta kusko yin da ci ba su ganewa kan allah ta a gaji wato imancin mai taimako ta ta al'amarin na wato ya ji nan goya na ma ya ba ji nan goya na ma wajen ganewa ko ya goya gide ni shiganci Ewa eh, eh, wa gani be eza eza jinna ulutu ya gani be fushi eza eza jinna ulutu ya gani be fushi wasu gane ba ko gani be na fe lawa fe na zawan ibo jinna fe na ibo na e wa gani eza eza jinna ulutu ya gani be ya ce a be ce eza jinna gani ya gani be fushi na gani be na wa fe je makini wani zawan ibo na mun ga ce ya gani be na e ba ce da ci mini ya sifayin gwe gibe ubanci ewa eh, ga yadda ya zagi na nga ce da mini ya zana a teji za mu ci samu na ma nga ce da mini zana ya teji za mu ci samu na ma ko nga ji za mu samu ma ba ji gane wa ko ya e zo na mu ga yi samu e ba ta yin na ke wane don wani kisi ci tsakanin abu sifan shigi غبا بمعنى أن تكون متواضعة بعيدة عن الكبر والفار والخيرات إذا جنولو سيغاني دجانا كان من جنولو إذا جنولو سيغاني دجانا وما جاء بجرمان كينا وما جاء بفارينا وما جاء بتاكمي دينا فإنه يبتشي فما إذا جنولو سيغاني دجانا zana wato wani girman ko ba haka ba sai ba ga wuluju ga wajen umar ke ji fari be umar ke le tiwe be wale daga na, wani da ciki kakane ba gani bai miya so kalin dondo e eh, wa gani bai zai zaji wulu ke zana ke dake ya ba ko ba haka ba abin ga ya dake ya ba na wale daga wani bikici sit bayan shi jinni an takubba ha. Yana ara da tuminin mangwaro. Amaiwa zai yi zagi nna, nk'le yi munushi kin. Lokacin n'go a tiyaye ni buɗum? Aji ga alayi ko, ngaki zai zi zaa kwa-kwa yi, nzi lua a bunan, nzi lua a bunan. Ngalekin ba ki yi can kaza-kaza, PDP yanzu, kaza-kaza. N'gai ce ka da wani ma'ana, can gani yi za ba? Nga kai yaki gyara yanzu, n'gai zama ake ki lọ́kì àti ìdúkọ́ ọ̀gá ìzàpá na ní àárín tó yé zàgí nagéjì ẹ̀yìn rí nanana e ẹgbá gá àti wọn àti ti àwọ̀ bí i kàmá wà sí àǹgbọ́ náà wọ́n fẹ́ ṣì kí ká bá jíndó ti gáà gán wa làálà kan wà sí súndọ̀ àmọ́ yẹ gánà wáyé ko ba haka ba làndóńdó e ya ci wọlé wà yi ìgbà wọ́n ṣọ̀rọ̀ ìzà ìwé kó tí wọ́n kàfi ìbílẹ̀ káfà ìbílẹ̀ káfà ìhìkìlì fi yìí káfà rú. Wọ́n lè kíyà. ẹ̀là ìjà pọ̀kẹ́tù wọ̀lá ìwọ̀n pọ̀kẹ́tù ń zìnà ẹ̀là jí náà adé mú tún ṣe bẹ́ẹ̀ bọ́ ẹ̀là jí náà adé mú tún ṣe bẹ́ẹ̀ sóòtọ́ ẹ̀là jí náà òkè na adé mú tún ṣe bẹ́ẹ̀ bọ́ wọ́n ti fàyíta da wani kó ṣe ìwádìí yẹ́ zàyẹ́ yi kàmì ní ọgá àti yàmbọnú láyùn ṣìkí ǹgá fẹ́dà ṣe bá jíndò sí ilé mọ̀ ọjọ́ ni wọ́n kó ẹ̀hẹ́n ẹ̀zàyí na mọ̀lú fẹ́ wato zai zana na ga zana ya wato yi babun nona wulu ce za da nuna yi babun na bi ma'ana ulu fi zane wa zana yi shi na umulu fi zane ya ko alkiyo na mai ji kaune ya guguna wa gari da koci na ka yi bajin doga da sifa irin na na wale da bai ban wadu da ce yin shi jikin shi da sifa shi bai yamin shi bi na? an takuna mutawakkilatan ala Allah fi sirri wal alam ila jinnu lu feza na wa tunwala maruba ta la ya fakona bi na wa ya ke soci ali su so gani bi ali bangba bi ma'ana oji zane ezuyo ne bi e fushina o make ji zana wa kauna ba gani bi egun soci na ina yi gafi zahiri nan fi sabilillah in ki ba fi da shi wale ga alamarin fatan wani laya koci. e gona ina yi ga alamarin fatan laya koci fe ba fi da shi to amma e ba ni ko la alamari ya tocha e da na yi duga ja da yi na e ne ba take ga ja da yi da yau ke wa da na wa ga zawani kaza na sai wuyo biya ci ma wa da yi goci kuma ga da ba goci goci ga a ah, ga ṣùdówò ìfúgá ẹ̀rọ ṣùdówò náà dáadáa náà ńgá ìwé dàbí sí ìrí eji wasu wa mawuta ya jihar jihar daga bakon sai alata take ya tare amma da gida ya ce zane wato wa al'amarin kwanfa na ya toci na ali toci gani bi ali gbagbai na wani fahimta da wani ko? aha umarci zane ya ji fushi na mamaki ya ce zana kauna ba gani bai guji toci na to wale da bai zagi na ba ni wa abun na ya ba sai da shi wajen gane wa ko sifaya shi da kuma ya ci an su'afi lalama farda wallahu alaiha min ibadat ya zagi na la su tulu da in so ta ji wajibi ta ci wai ibada na bi ma'ana wala ku ni wurin lokaci guci wala zu wula zakawa irin dai Allah subhanahu wa ta'ala ga alaji ibada ta tubo ne zagin nuluji ya zagin na gai laji wallahi ba sai da kishi amma ya zagi da shi shigan wani sallah a sallah yi wuce wuce buroli a sallah yi wuce buroli a yi ta zuwa ga ya ta yi ina je lo tali ba na ga soci na be ba ga muhammad ne wa ba je lo ko ko ko ba na ga ko ya ba ni ga ta ila ga ji ta ji ya bun no le ba wore ta ko na le je ko e na ga ni da ga ila ila sa sabe <laughs> o ti fa so da gina ya rufe zane ga su tsala da ibada in so na Allah waji waji bita fi gona in ci da wana. ya siffa e e ya shi bai wuta ya ci bima ne da gina su ga su ya musu buga ga eba na wunan eba ya wuyi kuma ya gushi shi wuyan ya ga su ya musu ga yi ni ga sa ya gushi shi wuyan ya ci da on da amma ya zanyi gada ya ce zanen ki so ga ya baga da sallah da goshi ga waya wasu kungiya ba kungiya ko ga e banji da ko ko ba haka ba e banji da ko na to har kusa go kana ko yi mi ta fula ce don aji aji dan aji aji ne ne da aji a kunji da aji a buga shi eba ma daga nema eba shi gwaji dai dai gina eba zato ya bagara na sala da gujewa su ku ya gunno eba ma ga ku ba roga eba ma ga ku ba ko waya wasu da zuwa da shi kazo ne e je kuma ji wannan ran wasu wasu da dai dai ko wai eh mu ga da da ke za gin do ke je yin nan nan gwaya e wazo we za ji o to lo gan to ya ni sun ga ga ba we ku ga da shi ce we emu ji wala imani wajen gani bai ganyen soci emu bi gan aya alƙur'anu fi fayin shi bai guni ci ila yin na an tafi na zakira ta lilla ila yin na lufe da na te ku soci na kun fuji zikirin su su soci ye. Wa wayel aju lisana a bi zikirin la kun fu lagin tara un sansan gani bai ya tuye soci un zakubin ba alƙur'ani un zakubin bai eh asalatu alaihi muhammadi amma ya zagi shingwe ko ni eni eh, buro ko ko eni ya wasila eh eni eh, kenki ko eni ko nuni ko si bombo Guduga tara sanada la bazara mungwe mada la na èyí mọ̀ èkó yìí ó gbórúgbó ló sì ní wàhálà èyí ò gbà àdùkọ̀ hàn lọ èyí ò bí èkó ní tí gbòǹgbò kúrò yàtọ̀ jìtẹ̀ kó bá dàbà èyí ò bí èkó ní kòǹdùnú ó náwó kamin don da ya fi shi zikirin ma ya fi ma alƙur'a ya fi shi zikiri ya duk da shi ba da kamin mai gaji ya tare na soca ya yi wani a da ke wasu ne biyan nana wallahi tallahi ba kai da shi yawo in ba ni mai tsaye waya da ni na wani can ci da shi da ba zai zagi ne sai ya zagi shi maka wani islamiya saran kan da islamiya kawai ka sake ku bai shi ne wa wani mai ba alƙur'ani ƙura amma ya ba ya jife ege bai fi wallahi tallahi ege gudana da jiye shan gudana da afirge man imin mai ba alkuran fai jimin na tuko wani fai jimin na tuku, amma imin na tuko wani kuma wani gawai wani fai ci gaba ba alkuran ne to ale biya ce ujoto ci bi ta ci wai ba na tuba ji so da julu fe zana fe fito ce kamin dondo na ba ji gane ba ko mhm. sifayin shiga musu yi cikin jigo abe ke ya baga fara yin doce a wani wajen ganewa ko gana sai ya ba shi ma wajen ganewa ko ene baga layawo na nkuwe na rasu ya kaza kaza layawo yo na mawawo ma layawo ya gajiyar shi a gama ngon Sifa ya. wale gaga kashi bai gufi shigan ciko? aha ugayi aha an latumaniya zaujatun an yi jami'a zaujiha bitarikatin lati wal kayfiyati lati yuri ugayi zai zaji? in ga lati kandan eba ne eba kene ba ke gani bi na ma e ko na ti pe be je ko da da bu na ma ko kwa iri ne sa ne ba ga don e wa na ni u le du ji sa o da na ko ka mi ne ba je bu ka ta wa ye ze za ji na ga la mi ni wo kan e ba wo ma ko isu e ko yi e sa yi na ma ya ba ga ke ga wa de na ko ba ka ba e ba ke je ko da riu ko galami na ka baga gona a sali na so kaza kaza wa je ya wuji kaga je ba da ke ba ke ba ni ya dubu ribo ana ko ba ta ba e na sali ne ba zan dundo ne yi ko ba ta ba to ti magani ni sa ku ko an sunnatu fa ku an sakum annashitun ni ne je da na ko an kullakum la ta yayayo wale ga gasa shi ga Allah ji ba bon Allah da dai ba gina da abi lati kashi Allah da lati Allah da dai ba gina da abi kiyo lati lokacin ga ga wa lati ga wa numuna wale ga wa ta ba zu bi yanzu kai wa ta ba zu wa ba ta zu wa ta ba zu ga cin ki wa jiyo waye wannan isaya wasu yana ki wa jiyo waye usa wasu yana ki wa jiyo waye ju obin ga cin wa ta ki ladabu wani fiye tiya ya kaɗa ya tiya lokaci na waye taba su da na gani lokaci na waye mele ji no lokaci na waye sa ya waje da ana waje da ana ko ngai wa shi fati wa ji ka zuwa ta su ko ba ka ba lokaci na sai hibi da shi ne gani shi na ngai lokaci na waye jeni shi bona ngai lokaci na waye ke bagani gani bai yi waye lokaci na waje la tiwa wani la ni tiya no ngai na lokaci na yi wa je wani lokaci ne la tiwa waye mauna ngai lokaci ne ni wa manjino rashin ba philosophically ko balaga je kuma da ta na ba kuma za ba so idi ko ita don ko so wa ga ga ni wala ni wa kan sai dai lokaci na yi ni ga da ayi lawana E wa ga ya bu ke ba gani duniya ka mutu ma duk yin suna yi gadan ma ko kal izari ko eh na ga ka ce ni dole ji ko ba haka ba to amma in zaji yi nan na adada mini abu ne je lamini haka ba na zaji ti mini abu ne lamini haka ba na ebe ne zaji doge lamini haka ba na lana so ti fara so ti ga yi yayi zaji na ijidi ya bade bukata wayo bismillah lahiyo bismillah lozuyo bismillah amma mun nai da kalta go ci ga da lokacin ci da gona waje bayan da akwai daga hadin sunna na gaske ga ga man waya inna la tujani wal maraka kaji da yi wani mara wa anta tanzuru ila samai wa fi sama lema وإن يكون فيه ولدا لا تجد يكون مجنونا قليلا لا تجال المراتا لا تسمى به ويمر في وقت الوضع هذا وقت إيما وقبع السجن لا تجال المراتا دبل إذا نجاس الإطلاع ما يتقوم وما يقوم النظر mana yi mai so kumbo na kai fuga na yi sunna ka ne dango ah, dala e ji baro kuma ji sunna be be ji wala to ko ga ku na wa to bi shawa na aga ka buga mu ko aga ga ti an bo wa da ji ne yo na ki ti ji ku ko ji na ja ji e ji ko ya kala fa ma ran ki ga ji ne yo ya ya ni alai bala iga won na ya wo ga yo nga lokaci baya ka sace mu jaya ke mu alisu da yayi wani ma ko ga je su ta wuya ne amma mu ga babai nga lai aba mana lokacin ya sadaki ne lawaya ne lokacin ne shi ba ne lawaya ne duba sai ya riga ne alaikum sabilillahi ila jigala jiru ka babu ari ba ki ba su mun ga jita da jigali be bayana a bai ba su jiya woro pẹ̀lú ní àwọn orogún tí náà níbi àkúta àdúgbò látàrí àgbẹ̀rù ti da yẹ sí ilé olùdára lórí sí ìkúni fi jìbútá nǹkan ńlá ní ìwẹ̀yí olágbèbà ẹwọ́ ti ṣe ẹwọ́ ti ṣe èké dáadáa màtínà ṣubútá ìwẹ̀yí olágbèbà nǹkan àlàájú òkè dáadáa mẹ́tẹ̀rẹ̀ shi. Wani yi wọ́n ti fi wọ́n yìí ne ìbídẹ́ ní ipá wange náà yóò shi ne ní ẹ̀ṣẹ́ aṣọ èṣù ní ilẹ̀ ẹbá àdàwọ̀ mọ́ ìlú lóṣì kàpàdé ẹbá gáwọn èèyàn lóhun dàtú náà ẹ̀nà ó pàṣẹ aṣọ kàkà tí mo jẹ́kàtà ìlú yẹn lọ dàtú yẹn bẹ́ẹ̀ ìlú ẹ̀kọ́ náà sí ìnáwó ìṣòwò ìyọ̀nì na gabi shi wajen wani aiki ne shi kuli jin hawa na fi ni ɗaya zai yi kakon òun ayé wọ̀nà láàdì experience yìí yán àní láàdì àwọn àánà màgá wọ́n mọ́ bíbé mẹ́lá sí kéwòdè rẹ́tí wò ṣe alálàrúwí tó ń mi experience ya ga ji wudo ji man ita ja kan shaka ji gere ha ko ba ga ba amma ne sirrin ra shi ne yi mi iska shi a don ga laminu kan ni ne si baya da shi bai kutu a bacci wani ganewa ko eh wa gani be ezai zagin ne kamin dondon gaji shakka ma ga lokacin dondon gaji kuskure na utufu ga ba ga gaskiya ya ya ji kuskure da yi zajin na gaya jiran shiga ga a kan yi shi shi da a bayan shi shi da e, ta yi ya zagin ta sauya sai gani da izini bai azumin fiye alamin ma da yin ashura eh da ya tafiya da yin baki da ya tafi yi ko na jiji farilla ya zuya na kanin don da ne miga ta zunna na eh wa go lai zuwa gani da bai ya ne ta zuyin suri azuri rike ni mutum wani da jin sunna amma ba ruwan jin da so sai mu ebo ne ba nan da bukata wai wadi fahimta da wannan kuwa jalada mun ga to so wa jalada buna ladan su ga yin sifan shi da gutunani ci ebe ya zagi nama ewa ulu kiwuya nga sun na jigu labi yi tufuwa afana a da ke dai labi na ewa ga gani abe sifa ya ba ganci lokaci ne ya baga ga sun na gani bai yi ne ya ba

yálà ìṣègùn rẹ̀ wọ̀nyí so wa fa yaba wata ba a bikin ga fata lokacin zuwa da suna gani domin na wakon ba eh sifa ya ba mu bayani shi eh, da eba nan da aki na eba nan da fatin gona aki yo na na aki na mai eba nan da fatin gona in wanci ga aki na wufu da ta ce ba wani ila e ginu lai nuji tabbata ya fi hashi hazo ila e giga yadda ji tabbata daga aki ne ba da ta gona in ga aki da ta ce ba gona to kamin na ga yadda ji a kai da ci e ba a kai da ci fífàyàn gbọ̀n bẹ̀ ci ẹ̀kí àtúndí àrùn inú náà yàbó lánìí tí bá ìzà a bi amúrí lẹ́sà fi ìmá sí ke adìkẹ́ bá nagájú gani bẹ̀ yana da gani gani ina yana laifin tó da ba gaza jin lánìí tí bá adìkẹ́ lójú òmùrní na kalli tó da ma

ita gungun imi kaza kaza to waye ba zan koyi ne to fere waye jina wace da dare na uku ni yana ba ni ku ibalin na e ba ga waje guna ko ba haka ba e ba maga da yake kin wa amma wa amma nan umma mun na bai kin wa ce bai ma biyo ya wuga ala son gala ga zai da gilna ga ji ba ku wajigani wako mini yasi sifa ya gbọmọ bẹ gún ní ichi eba girni wa kara lawa ta dukiya eba don wa kware ya zango ci ma shi gani da izini ba oga ya ba kuri jawa gani abu yin nan ni ni mai wani wasu izini a ni kawai jika kafa a gugu mai landan ni layan nan ni yi eba ga kwadan oga izini wa da izini ko ga wazi yan lukiya almajiri shi ko ko ba haka ba oga izini ba wa da izini wajigane wako sifa ya baunde mutunci na yi migeji e ba sai da shi ciwo na idza faraga min al-jima'i falakasila ma'a na gama yi da jihar wallahi zai biya na wa duk shi a da ke ba da yi ni ga saji a ke ake ba zo na kula gaba sunna e wa ga zagu ba ba kuma ku ba e ba da yi abe ke aga jima gizo ake ba ga sunna na e wa ga ku ba ba kuma fa ake ba e ja ba amma wa ga e shi fa ni a ku yin ji ne wa da ba ne ba ne general Felix na wa ne gaskiya na e ja ko ba ga ba ọjọ́ náà lẹ́gbà lájíbà mọ́ yóò tó lé bá nínú inú ìgbà lájíbà mọ́ ìgbà ege eji yan na mu eje ci. e wani ki lo kuma da ya kwafu ya wani ga ya wuce shi wani sa na ba jisu sana ya wuce shi wato tabbata da a hadisi ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ngai hadisi yana na aisha na ga mun ya se ce wuto an sallallahu sallama aja kun yebo ni to an su ga ga mu ku yebo ni da aisha umari umari tabbata ga sunna da sallallahu alaihi wasallam yo ko kya ya bayi ne da yi su goyen nan kya bin yi wanne ga gina goyen su goyen nan e bole ma to ga kuma diga e ya ki to ke labi da ne din ne wato wato ne wato ha e majina e ji majina ki lo se ki lo ba ji kuma da to ne ya kware ina le shi na tunye ya wannan maji ya wudan shi wuya ina maji bubuki wuya ina maji gengwa addini na gama yin civilization ofin wanda yi yiwuwa kan da gizo su ba su bai yi gani ma gida haka ofis o gato mamuna yin zuwa ta abun nan na kabi shirin kuwa yi bi gani agwa na ya agwa na ya ita gije gani asatun ko ba ga tuwa na iye tí bọ̀ ṣe wọlé ìlú ẹ̀fẹ́ tí wọ́n yá ṣe fọ́ súnnà lẹ́bí mọ́mọ́dù rẹ̀ ilé ìjọ ti ṣe kàkàrí ẹ́ àmọ́ èyí ni yé jẹ́ àṣà àrá ní ibi tó bá lọ́tẹ̀ ọ̀yàbọ̀ wá ẹgbẹ́ òtún ìyàwó wá ẹ̀

kun tsingara ya kuma da kusa aiki ewa eh, ga ya zage nun su ala aurau nfa kafu su ala sai dai ya yi bau alaworo ngara lawu zan ganduma nga lawu je da zan ganduma shede bau kawai to amma nan ne da jiji ne nan ma isa billahi ga da ake ke bazumana alamarin nan dabu yi ni zadana ushika tugwa uda baba jindu chida la uya ba jindu chikinzi no wale nungwa ya eba yoto kama ekosu wale bazbawe ni jako because ina lang ekosu eba yoto ekosu yeza ila gina ichi la ka da ya zango chiri na ina wajia ina nungwa ya wa adil atuyo fatiye bo banan yin na liki na wa danwe e wona wa ko na wa danwe e giti na wa jin wa danwe ata ko miki en don don yin na ga na ga jin amma wa ya yi mu ye ya fon don do gan cin ta da ke ta wu de gan annabi da ga ji kuka kuka kuka annabi <laughs> yin mi shi da mini kuka jo e wona shi na wa wa yin na mu ce kini bi na kuna mu e e she ke ba ke ba do kuka <laughs>

amma biyu bambara da ta lama laka ta ke kiwo in ga mutu wuji ne da ran mai bada wuta mutu wuji in ga shiga shi ba eh a ga min sha maguna a sa ji shi wa min sha kun ji kuka are da ji kuka ita ma ja ita ma ja eh ji wi ni waje wannan da ga ni ji wa wuji sai kuma malamin da kake garin ga wuga ji ga wasu lashi ne wasu wuje wasu wuje sawari man inda remi a nuji ga culirin doya kai igi a maji fuka kuma mafi mafi a te ba zuwa yawon amma da ba zuwa na yawon ko a te ke yawon dai amma wasu ga ya ko to yi don mini kuka ji o to a shi ko ke sali sama sun yi ta bi da la a ci shi ko gaskiya ga cikin nan da gidaje e gidaje wallahi min hore ngai da wace ne na uwe min da fa u gabe da u gabe nan u gabe ya yi gabe gwanzu mu da bi ne e wace ke da tubi nan kuma sabilillah yuyi yu da nawai yu kayu fa ya le e. wale ga gama fi sabilillah yi sai wuce tana wale ga gama miliya sifaya ba wunde kutu a bai ji ewa ga daji zagin nan siffa kere zuyo na je zuye na ewa ga zai zagi je zuye in zai zagi gaje zuye to wale ga ga wayan lai ba wa ga sai da kishe zai zagi na e ma ya zagi ga to da je zuya wani gane wa ko usu wa kamin dondo ko giza mutu shi dondo sai nan wani lai ba wa da kishe wa diga na ko fu lambe hindu tinende ube ta ta don sifa yo ba wonde ko sai ci diga ne wa ko ese ina jinna abu di tawfiya zainin don doa na wa ga zai ya e ni ba wana lokacin na e bwana ya she gani da izini ba zane ko kuntu ma zango to ga kuma ga da mi e bona e ba mun da bwa na ga izini wa ne zo wa ya ya ne wa be fo kazere wa ne kaza kuma wa mu be fo kazere wa ya da jun gun da wata gane wa ko to abi ke baka ya da jina wa ne ga gan ya e ajizu yi sifa ya mahuda kutu halici yadda ya gajin na mun ga ke kaminu lokaci ne ya baga yule ya na ma ga kaminu mun ga lamin muka ba mu ga lokaci ne ba yule ya e na ga kaminu ma ya shi ba ci ganci yadda ya gajin na ma ga lagi ga ni ba dan asiri ba lokaci na wa magani bai guji lokaci na suna gani bai guji na mu fi da san filiyo da e yawon mutu kaza kaza ga jana shagaron siri na gada tsakani abu ya e tike mina ke ba ke gani bebe jina ya e wa gani bai zai zagi ne in ga fi da gan sama sifayan wajen ganewa ko yin shi ba shiganci shi ba bai ni shiganci ko ina e ce wa gani bai zai zagi ne na e wa gani bai zai zagi ne na ga wa gani bai bai na wuye ne ba da yi ko na nga yi na nga alif na ya eba na ma yanzu ga kama wakati bai bai na wato ngaye na je na ma wuyi na ga yi je ba misali ba ni ne waye kazan ke dubu goma na ya ba shiga e wannan wuce ba na dubu biyar e wa kai zagin nan ya da wuce gani ya tare ga ga sai da dubu goma na tun a wani ma a shiga na ko sun fayin shi ba bai guba ya zagin in ga ke gani bai wato fari ma yana wato daga ni juya na ma wajen gane wako minisi sayin ba wadda guta ya ciganci ba da guta ya ciganci an ta kuna za ka di ya zagi nulu sai za ba dini ka imata bi amurilla ulu sai za nan wata cikin lada umurne so shi na a cika tsali hukunci zaujiha ya zagi na mulu sai za ne lakwala da ake bauna gani bi ake zungu na gani bi ake juji na suna wani bi ake duki wiji na e ga gari zagin nulufi a shigaga sifaya wale ga gan shi babe guni shiganci ya e zagin na e waga nulufi ya gani da nin faya su suwi gani bai su fulare na wani ladar na kane lokacin ga siyan gona e waga e zagin nan fula tularu da na ta ibn walibat larin na da bajin da shiga da liwe ga safiya sai ga ba ko kiya gan biya ta ga sifaya shi ba e da ku fi gidanci e waga ga ginnu la tutulu da asiri ba nga ga asiri ba nga dubi ba mo ebo na asiri ba na waga ni ba ba ni yone amana na asiri ba za ake zagi ne la asiri ba su kalin na wani la asiri ba su kalin dondo na ko yi ba sai da kishi misali kami na e ba duwa wa kun na ko ẹwà e mọ́dáza yìí fà ń yà òfin sọ àti so kó bá ákàbà òfin sọ àti ìrìbá tó wà léwọ̀n ibi títí àmọ́ ìlànà ẹbá bẹ́ jẹ́ bí aná kó bá ákàbà òfin àtà àti ìrìbá gáà á dé ní ẹbá

yan wale shi ba be mutum ayi shi wasu gane wa ko abike zai zai gaga da tabiya ɗo ci bo daga baya bawana e baya jina ina waga ni bi wani ba gaji tabiya ɗo ci na goya na an kuri ji wasu gane wa ko yana wada wani kari wuce na an kuri ga yi na waji kari wuce na gaji ku shiga ni bai mu an kuri waji sifayen shi ba bai kusa ta yi shi ẹzà yìí nà zànà àti dáyàbá náà ǹgá pé wọ́n gane ba ko zanafe na ya lafi da nin fauma e bayan kufu ba kufu wani ci na ma e yawa ga wasu lowu ba e na wa lawu ba obi ma yaye sha'awa daga bayan

tó fi sèbílì lá ẹnà wọn ìdí àníkà ẹnà wọn yàtà yìí o tó ká wọn bá jìdé mẹ́yìn ti dá ọ̀làwọ́lá mọ́jì dá ẹ bá yẹ̀wò ebe yi sashi ne ne da ji hotel yi, da yi tura yau ne yi da ji yi jirgi shi ruɗe ɗin shi na roman gufin jirin shi na roma wa ga wani ɓara gaba ya ba a gemi cin na. ban da ci tibi na kuma emi ne rashi wani shi yau to amma ban da sofai da tibi na ku mhm. emi ne rashi ne wani wani laye yi wula je eh, eh, eh kwala ji na, wuce 20 naira 20 naira laye ne ya kwala ji eh igiri gan shi ma eh kiyo kai kiyo ni kafa koko ni na mutum wani yi wani da alama ko yi za a fi wani da alisun yi ne mm. amma wani tuba ne ya hau alùsùn lè là ẹ̀kọ́ làwọn ọ̀tọ́ lè alùsùn láti pọ̀nkọ́ náà alùsùn lè yí èyí wá ní máa làjọ tó lè fry gani bai kiyo indomi gani bai kaza gani bai kaza gani bai kaza amma wato ya zagi mayan gizi ne wuga mayan gizi jiya ba wallahi mai rikici gaskiya saboda ya gizi indoci yi wato ga gizi indoci biyu wuga ta fulawar ya yi fulawar ya yi ko wata fulawa cikin yanzu ba ba ba ba yi ba baraka Allah fi amma ya dana wajen su ne shi shigo ya lagwa da ji ga lagwa da wannan koko ko ga lagwa da wannan koko ke burere ko ga royal la ko ku da kiya inna bi tishari man an ci different experience ne da yi jiya wani yana za a jiya wani da gibe na yare Eri eh? na yi a ta yi ruwa ya gwajo a ta yi ruwa ya gwajo àmá yìí wọn ká yẹ pẹ́lú kòsòkò wà dé fún lè pọ́nà olè dada náà fi sọ̀rí ilé láì o ti fẹ̀rí sàkó ó dé sílẹ̀ sí ẹnìyà jẹ́ adẹ́gá àbò àdá láàájú ìlàjí yà ní àjẹ́ rí ló ń àti ajé ìpẹ́yà ṣìbá ní ṣétọ́ adàdúkò ẹ̀ẹ̀dàgídọ́lá àti ẹgbùgbé ìjú dẹbá fún ó dẹbá rẹ̀ ánà nàíjíríà bí ina jin sak garin ba wani wasu jin gare wani da waje waje shiga ga wai ba koko to wuce yi wara amma wani ga lafo mu da ne in ku wani mu mu ogana wani na ya ko ne wani madan ya tanke kaza ya ji nan kazan kazan amma wani rawa ya wani wuri su da jojan so na da raya waje da wani rayu na fiya da yi na ifayan wale ga gan shi ba bi mutu sai gada mako sai shi eh, shi ba bi mutu zarto ifayan arata yi na eza zai ji ewa eh, gusu biyu ba ga gan eh, ba kaso fiya ji ani wuso yayi nan ko mai yayi nan na mun da ko ma wadin nan ba da kana da ta dinga bayan ma da kin do dai ga ta dinga bayan na wallahi mun ci wuce ci wale ga na, mun shi tun dini ni ko ba ka ba amma na yi je na yi wuce arata insha Allah su kwabi ga lokaci be in wani shafi tafi da shani na kin da ya baba kudu ni to amma ya laifi ba ci fa tun na jani gada da na malam e boje iza e iza yi shi wuce amfani ya kasa mu zo suna gari a gani kai amma fi sabila mun ga ki ya bi shawara ga gaskiya ga ba si fanan nan wallahi ma duk kiya tsakani ba gani yi saboda da hali ji sigina lokacin ja na gani ba ne ga ta ji jina Allah lala ɗauki tabbatu ya yi ba ne ya ga caji kuskure na Allah fa gani bai ya wannan ma so ci dula albarkar dabo so ci ha ka da lafiya so ci manga da ya nu so ci ya iji wani da shabi la musulunci da ya na subhanaka da mai hamdika shaɗu Allah ya da ila anta a sarfi kawo su وعليكم السلام ورحمة الله توتوغا من بدي أمكين والله بوجه بياني أين توتوغا ولوجي وكالو يا وانفاني أنتو نجي يوتوب بيا بارقباتا نسوكا وجي أنفاني فقال بها توجه تاتيه من يأتي جبا يأيدي بياني بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin ka mafiya na mulki wuka da ya wuce tuwo da yau amfani ma wukan ya wani abu ya ne ba to ma da ma na gida ya wani ga wani na kuɗi ba ga ji rayuwa amfani ko alaka da teki uyeji sai ba kurani sai jin azukaru a da jiro makanta a sallaji da lokaci an waye lafu an waje na ku ko sai ji tukura wani sai ji koro da tunguru sai ka waye ki da ji sai ta gaskiya ga sai su ga mana ma ga sai ga zai ma ga sai zani ma ga sai ku ga zama ko da alaka da teki da ji ko alaka kawai ke ba iku ya ji sai wa ba wa ki sai jego ya kube ti mi jego da ku go da alkhairi ya ji cin na dole ya mu wa sai jiki ya mu ga fa dúkìá bá wọn tí èwù dán tv yẹn bá wọn èwù dán fùlẹ́ bá wọn èwù dán E idan ya ba wa yahudan kaya ya ba wa yahudan ga ya ba nuji can gano wa yahu la ya ji daji lalace ma gaskiya ngan zagi ya ci haji yawo e mine sai wuci sai sauni sai luye da daraje sai luye da kime sai sauni sai butulore tegbu di alkhairi ga tegbu ya makai madamin ni ba wa lokaci oto do sawoni da ku febe ne ga wai laji gobe mu majuno in zagi na shiga tafi miye bane ba di alkhairi ga yaji munafinci ma ga ku ga zama gayan na jaji goma dabba ji ga ta ke ga to kai bane sheri ne zaki ne ce jina bishe za mu ta kan hadu sun bishe wani to ko alali ba zai bishe ne wani to ko ji mun mun da ci ga a ci ga ni bebe we sefo wanyi sefo ka so ga lu ya wani

ma koro abe ga yaya yake rikici ne a can ga a cikin wadda fati wasan na daba wadda dabawo ɗaya ganin lagin yawon gani ko ɗaban sa'ayi zai jaran kai ga wa a ga amfani jan ɗaban da bagi yi ma ga yawu layu dangane na sarari

kuma yi zafin gobe da ale ba lo tele da sha e ba we wa fi faju yi omo ko wole ti la ji we ko ga ga wa we ebe shi daga tubo to mada guwa cewa ba wabe lani su ga ma ja zo ka za ka za ɗan wewo kaji amma un ya be zo wai ji ti ji hankali wace wace so bayanin ka zai lazo ka zai lazo ga abin shi yanzu washi ka zai yi ko misali wa shi da ti o je le to lokaci la go go ti o ba ga shi ka wa hali tu da nan ka ta wafe saudu aka ta fi e je gado ko e je e wato ko e je e ba ko aka yi e ji ko e je labule ko e waje ayoni aba furun na e daji polishi annan ya role ko wato ni be to le olohun ba ru jaran be tebu ju ngale mun ba e ma gbogbo ọgá fọ́nwá ṣú kàtọ́ ọgá wọn fíṣù wọn fílà ṣe lẹ́gbọ́ ní mugaba àti lálàáṣẹ́ mugaba àjọ ti kàtí mẹ́pá sàrò tó ṣáàyè ńgbọ́ ní mẹ́gbà wà ti kàbá kò tí ogun yàwó galami ni ọkàn bá mọ́ kápúgbò òun wá sínà làáṣí kó ẹgídí kó lóòsùn lókàtí náà yíwu na ṣíkẹ̀ nà nìsọ́ èmèrè gàtí èjì làwọn èjì ní jí wọn gáwọn wẹ́gẹ́ èjì làwọn èjì ni jí wọn gáwọn ẹ̀lá kìtìn láàfún wẹ́gẹ́ gàbí tí kó sì làkùwà nínú tẹ̀sẹ̀dí ní mọ̀wẹ̀dẹ́sì wọ́n látàndí sí sí ṣùgbọ́n sí amma ka kule miga aji fushina wo mu mu wa gbogbogbo eh, daga nasarar gashin gan iso je ba ni kan jina ni mede mi mu si di uya ni mbogo wa si di ana nle mi kun yan na shiga in zaki ga wasan dangaji ma ji kiyo ma bi ma bi goro man malo da sarawi fesa ba wani wajen zane ba ga ji ga gani ne ma ga dubu ka dama sai mata ẹ̀sẹ̀ ikàn kéèkì ìgbóyú wà á jẹ́ kọ́ tó lóòrè kó kọ́gájẹ́ tí wọ́n kọ́ lú ìyá ní àṣà ẹ̀wọ̀ rẹ̀ lóòrè kó lóòrè kó tó ga wàlé ga gájú tí wọ́n àtàbádọ́ jọ̀gá mẹ́jì máa jọ akọ́ ní wọ́n sáà jẹ́ dẹ́ndà nìrẹ̀ ìlàgá yíwú wọ́n lómi ya dúdá nì àmọ́ ji jí náà ya kàtí bá dájì kùjọ sẹ́kẹ́ndì kúgbò mọ́tò tẹ́kì kọ́ mọ́ ká lọ́pù tẹ́kì a àbọ̀ wọn ǹgá wùí ǹgá àdàkùn bọ́bá ajíbọ́ sọ̀kọ́ àyè ǹgá ń gbà yìí pé jù wa kawai ga malamin ka zai yawa gawa fayi ne gudu oge wa wata fawon ko malamin wallahi ne yau ga ba ga sha ina da ni ga wani guda da ki simi ya gawa ki simi ko ta yi laifi ba ta yi ba gun gaskiya ne zuwa gaskiya ne wawaye láì inú gabu mi asu ya wọ́n jílẹ̀ wọ́lá ó jílẹ̀ jà wọ́n ṣe káyọ̀ kún yá àlìmá mu sí ti ìlàgà ó ti rẹ̀ inú gabu gan wọ́n asu yìí aláàfókù mi ni mẹ́rin màrí kí àjọ mọ́ kọ̀ǹfà mú nàgán wọn gẹ̀yìn oúnjẹ ní pátá ńlá yìí lè ṣe é bẹ̀rẹ̀ sí ìlàgà àgọ́ yẹn kèké láyé àtàtì omi tó ń ṣe fún gbogbo ẹ̀ẹ́dẹ̀gẹ̀ náà ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọ́ lónìí ẹ̀dọ́nukú ẹgbẹ́ ẹlẹgẹ́ẹ̀dù

amma yanzu abin da ce kuma ya cikin zagin da ce shi kuma da creativity yan basira ci tashi wa gungan wa ga sai ba ga gabe dukan nan ya ji a tafi wani sun aje mu fondo ba ne ga ne biya yan kudi dai dia e ba wa gaji wo to ne ke ko to ne go ji yan do ci ba ji don zagi ga wo ji a sai su to e kuma a sai su amma sai ga hotel wala ta diga da hotel lo ji yara ni ta shan yẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n lè bá nígbùgbùn rẹ̀ tí òṣìṣẹ́ ara sọ́rọ́ ní mẹ́jọ èkí àtọ̀ sí kátó yú tẹ́ yóò yí tẹ́gbà káwọn ẹ̀jì àti yàrá bó yú tí yàrá olú jí ó yẹ sí àdàṣí dẹ̀mú ìtàkì fún ìtò lè dá àmá ẹ̀dùn ìdíjí àti wẹ̀gà fámìlì àwọn àti gulu ce ce ta kasiro na imina na shi gani ce ne zan ne ba mu gaji wa sajiya ne ba wani la samu eh? ya sam sajiya ya e eh, bo ne mi ga waji ne mi gaje ji wala wuji jin wa waje an gije wa sai wa zo ngan wani sajiya kafira ya bada baratu ta amma wu wani ji to dan Allah ne ne la, na ga ya eh, eh? wasa

bẹ́ẹ̀ ni àjẹ́dá ẹgbẹ́dẹ́ káàkiri káàkiri tó jẹ́ pòlísì yíó tèbó sọ pé èdè náà gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ méjì lọ́ọ̀ والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان ابن قيم لو الكفر عندكم يعني لك في الكباب خلاف شيوخكم يذلوا لمن يعيبا ووفاقكم فحقيقة الإيمان إذا مولوا جديد بإنه لكم يعطيك إيمان لكن نحن والله نقايم إذا وإذا دعوناكم إلى البرهان كان كان جوابكم جهلا بلا برهان لا من مقلدة أولى ألف كذا آباءهم في ثالث الأزمان وإذا دعوناكم إلي إلى البرهان ليلة دليل كان جوابكم جهلا بلا برهان إلي وجاء شمد دليل يعني جهة نال المقلدة أولى ألف كذا إلي ذلك يتمثل من جناني صعد عتقه Thank you. anígbà mẹ́yìn ayò tí ègàn wọn á ní ìlànà farajá tí ègàn àbá agbègbè sáàlì ìlàzìmáàní a ní ìtún ìdàkọ́ ìdàkọ́ ìyẹ̀gan ìgbìnkẹ́ ìjìrá فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان تودا ليس إذا جي كافر يمد إيمان وبكا كافر يكلغن لن إيمان يا نا Ẹgbogbo ẹzùgbọ̀n ló pẹ̀lú ìsìpátá ìkáàkiri ìgbòmí ìkúskúrí. Ẹzùgbọ̀n jọ ló dẹ̀ pátá ìkáàkiri ìgbòmí ìkúskúrí. Ẹzùgbọ̀n jọ ló pátá ìkáàkiri ìgbòmí ìkúskúrí. Ẹzùgbọ̀n jọ ló pátá ìkáàkiri ìgbòmí ìkúskúrí. wúyọ gbó ezudu èlò pẹ́sẹ̀ntì pátá fọ́jà pátá pòlísì pátá yìí káàkiri ẹ̀jẹ̀ ní rẹ̀ wọ́n àti àgbẹ̀ta ń national id card náà wọ́n á ṣe wọ́n rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ méjì lọ́à yẹn méjì mọ́ wọn fitinar wallahi fitinar ya wata ku fitnatan la na allazina in eh, su da fitinar da ne wa mazaitu kawai ina gaskiya gaskiya ibad ga annaki wa ah, wọ́n ti lójú kó fìtínà gáà náà tọ́jú kó àrí fìtínà gáà dánwọ́ sáńgbà lọ́sìtà ní ní ọ̀tí ìwé wà mẹ́jọ máa lúlọ àtìlú àtúrú fẹ́ jùgà jàújà ọ̀tún fìtínà gáà dánwọ́ ejíwọ̀ tí na ń wọ̀ máa ẹtùlú àrí fìtínà dánwọ́ àṣẹ báwọn kó àṣà ìní wọn ewé lè ga yàjí ìlọ́míkanlẹ́gà àti ìgbèláàrùn kóòtù ewé lè ga jíjẹ̀ lẹ́gà àti ìgbèláàrùn police station ya duro ne su waje wala wasu waje wala waje kaza waje wala waje bati waje wala waje je wallahi sai ga na zandura wa tura ki yau shigo e ya ba ti ga lu ko e ba we da da ko ne to ko su ba ga lu e ni we da ta kan ba ni ga le ni da ba ni da do ko to ko ne na da shago na shiga wuji dole yin zagi wuji wuya ba na aja a don in gaji wuje gan gaji kin bele maza abi na sai ji imani da yi na nga dole yawon wuji wuya ba nga ibn qayyim to nga ibn taymiya to nga shinkiti to nga fawzani to be mun go ci na ta gaga unji dole wuje na na fatima sai zai miki sai na ali na na ta sai zai miki nabi na na khadija sai zai miki a nabi asla wini imi zubairu ibn al-awwal uje je miki abu uje uje ro talaki ba ta ya nabi eh, ni imi sahabi ya nya be ju e bogo to ga mi ti eji yo yo e bo ni wani magan misali bani zane gani zaje wuce gato ina gina ci ba ni da hagun wa kari da maja wani bi fogu bai kuma fogu ta yana e ba mu da ko abuja mu shi ne mu ne je ko jini bai bani daga ma ko da yau ma da liban ci wa sai zani ayi wuya da e ba dai tun sai kanu ga ajiya wuya ji da ka mi ajin ruru da ko aji ke mu ya ci ani mu ke je da ko la barazan ke gwamnati ke ji su le jona mu ji ga malama wuje ne malama ga wajen wajen ajin mu alishi ta alishi to wannan za su rati mun take mun bana ya azu to to mun ko ba ne ga lafi ne mun shi lafiya eh a wato ne ajin mu ko jan hankali an to ma wa ne ya wuce eh ga wuce guru goye mun kwadan lafiya a wato ne an wato a shawa ajin ganyen na jode implication kuma wai zagi na shi bari uje buyi da kato za mu ce ko lukunu tujina filana zamani anabi sofuwanu bi muhammadu sulami inu lo ba anabi nga anabi e, e, e ba wu sofuwanu wọn yahun kashi wọn gbẹdẹ wọn fi azun nu ehun gbẹdẹ wọn fi nasile ṣi wọn yahun kashi ìmọ̀ gbẹdẹ wọn kí èsì azun wọn yàn gẹdú ọlẹ wọn lẹ́yìn jíjí azun ní nasila e ba wọn méjèèrè lásán lẹ́yìn àtùbá ẹ̀wọ̀n tún jí dáná àníbì yóò tó fún wáàrùn owó láàrin owó àníbì yóò tó fún wáàrùn tó yà rẹ̀ ìgbẹ̀nà wọn àti ìwọ̀n ah! yóò sálẹ̀ ìṣíwọ̀n ìyàwó káṣẹ́ ń dí àjù tó ọ̀gájọ̀ jí náà sílá mọ́kànlẹ̀ ya zuzugu ga anibi ba rufu ya ce gidi bukata a jin rauni umar na kibe da ce to azu wai da izini wuya anibi kake yin zayu ga fiya zuwa na fila ya buga da mamace da izini anibi lawa ga ya anibi wata ga azu ba ni ga nasu ga anibi kan da ki wani da sariya ba shi kenan ba egogo yiwa zaman lafiya to gore yiwa zaman lafiya kore yiwa zaman lafiya ya shi ce ta yawon wuce amfani ce ta wuce albarka ce ta yawon baba ce olúgbọ́ ẹbùn jẹ pọ̀tẹ̀ yíya inú ẹbùn wá inú ce ta àṣírá àtúnṣe lè tọ́ alkiyami ẹni àjí ẹni àti ẹni àfẹ́nà dànà àyẹ́dẹ́nà pátá ce tù dúró ya ce tù ya zuriya wá ce tù ya zaman lafiya sai su zuwa da shatani sai su ya ji ne gafi kirki ya ji ne gafi na kirki a sai la'adu mai a nufi sa sanin da ajiyar sai su cikin ne, ya na ba ni ga ajiyar da ya ce ta la'adura ba ni ga ci su ne sai su fadi subhanak allah wa bi amrika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullah jama'i a Wa wani madabo bai la ne sai dai gizuri mun shigo da biyu karshe yayin kiya bayani ya gayawo man majeji taliki na lulu na lazumin lafiya ne ba da yi nuna wanda ga yake ba na a cido ta ba da yi ba shi yi a mai mai ƙungiya ya wuce da allah an rage wuce zai ba wasu ba ya wuce makanta na inú àgbẹ̀ náà inú ọjọ́ ilé mẹ́ta padà lọ́wọ́ láàbù tóbi màánà tàbí wá ẹgbẹ́rẹ́ ìmáàbù tí Wani bá ṣe wọ́n láàrù mẹ́ inú ọmọ àwọn olùkò nígbé wọ́n lé sí dáàrí pẹ̀lú oṣù olómọ́lá nìsáàrí pẹ̀lú yóò tí ó dáàrí da wọ́n á yìí ní àà inú ọjọ́ ìjọ́ ìlú ga ọ̀gá àlẹ́ ìlú ọ̀lọ́ mọ́kántà ọ̀chí mọ́ọ̀lú ìbú ìgbòlágbé lọ́gbà na ní ọdún náà tìbí yẹn lọ́nà òkú bàyá ní làgbìlú òjì náà tó sàánú ya òkùnkùn bàbá náà tó sàánú òkùnkùn bàbá náà tó ń bà lẹ́yìn mú fẹ́ ní mọ́sọ̀kọ́ ìdí mu na mu ẹlẹ́yìn mọ́ mú lọ nínú lọ́gbà alágbàtà lọ́nà ó jẹ́ àgbà ní lórí àgbà lórí òkú bàyá ní òkú bàyá náà yé ẹni ne ẹni ẹmọ náà Gbogbo ti gbé imagination ya rẹ̀ mọ̀ gbé pé ìlà ń bẹ́ ìlẹ̀ mọ́tò ti tó bàbá yá nílá ìfúnso iná. Ìgbà gbogbo ìgbà ó ti lé láti wọn á lè kí ládàá bí náà ìgbà ó túbà ìfúnso tó kú wo. Ojúbà kọ́wẹ̀. Ojúbà wọn ìdàwọ́ kọ́wẹ̀ rẹ̀ ń fi ìdí. Ìgbà ìgbìmọ̀ ẹ̀sẹ̀ ìgbẹ̀mọ́rù ní ti kéèrè ní ọjọ́ ohun ìgbàlódì yáà nípa sáàlà àwọn olórí tó bá sáwọn àlùdáwọ̀ ohun ìgbìmọ̀ ìgbà àwọn ẹ̀sẹ̀ ìgbàlódì ọjọ́ ìgbìmọ̀ ẹ̀sẹ̀ ìwọ̀n kààbí wà ní ọjọ́ ìgbàlódì ọjọ́ ìrìnàjò ìdánimọ̀ ìrìnàjò ìrìnàjò àrẹ́gbà, yàrá àrẹ́gbà nígbà, ìdàjú ìmá àti èlò àrẹ́gbà lọ́gbẹ́lá ní ṣílẹ̀ ti dẹ́gbà. Àmì dáadáa tuntun ìrìnàjò àrẹ́ ni ba na ji ana ji ko ni ya ga ji ni ba da ta la da la ji ko ko a ce da gobe ni ya ta ya ga sami da Allah ya tabbata da ku da ku ji ne ya ji sun da ku da ka bana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabi ne ku da da ne shagodon ku ne ku in ga sallah biyu sai ga sallah in ga fatiha ga da sura ga su sai kullu Allahu ga su idan ne ta ce mamaki a a dai shi a cikin da ya nabi sallallahu alaihi wasallam a ga an ga sai ga shi da yi ne su kule kudar annabi ya yi wa duk da su ne su ne ga ne ne da sura da domin mutum domin yi fahimta na wuce ba don no ba nin nan nan da ya fito ya fi faruwa na gane da shi ci idan ne da ko yake yi ne mu shi rayuwa da yan ganin ne gurgana alba da ba wa su so da da mutum da domin da cewa da sakin babban ko da yake da yi da ya a mafi da yi ne da shi da ana a shi da ka da yi da yi da yi da shi nan ne da na kuma kurani kuma kurani ne yi ne ka shi wani ne ko da yi da shi da ana

wani wanda wanda kai mana wani rana wani abu ganin da suke shi wannan wani wani ba wannan eh ke gani za da yawan da ake da wani da da ana da ganin da su mun ka su da wani wani ganin da su ne ko ko ya yi ko ko ko ko fa ni ko ku ji ku ne ru gun ne ada ya ku ne ru gun ne ku ku ku ne ko fa ni ku ku ma wani Allah mun ya ta ni ko ku ne ade dama ya zabi guba bangare yin zafi da inda yin wani program ba ala da ta fi ta na ba yi guba ji ana ta ji ta yi da guba ya ji ba lila ya guda ya guda ya ne da yi ne a kuma alaikum salam mu dawa kowa nan mutane ne ana.

yàwó wa náà ẹ́ mọ̀kí ẹ̀gàn yìí wá lóòlé bá gbọ́nà ní wẹ̀yìn pí wọ́nà bá imi imi mú jẹ́ ẹ̀dẹ́ ẹbúùtù bú na haiti yóò na ìmùsítẹ̀lẹ̀ sàkáàlì ẹbá gẹ̀ imi náà kúyó ẹgàn na mẹ́dẹ̀ mú ìmọ̀ sọ́rọ̀ har tu babu na manji ajaji bayani gan lokaci kici goyon sai buga e- na kai ba to ba inu e ba ka ke le fi ti lo ko mi ko mi pe mi taya ajamanji dan bo ne ga fogun ndondo e bo lutu ba inu dunina yana ma juja ne fanki ma sa ba lakum minan nisa masnatu la sawru ba sai e da ga ke zuje ke zuji ni guba ko kuta ko guni waju ga guni ga ma ba nan ga kama je ni ni mini fo guni no je ni la ko ni ya ni ko so ko da ke no fudu jan ka wala ade man na jilo bi ra'ayi ne na ade man na jilo bi ra'ayi ga ebe otu bayanu at least imi daga ilaji da kami ni uje ilọrọ na ebe ụlọ otu ugbu kawai zuni ibn zai lobe ra'ayi ni na ga ni ga ilaji imi ba wasu bar ba da leji ina ma ji hujja na yi ko ya salu na kalin mahidi kun wa zan fata zilin nisafin mahidi ko wala takrabu hunna hatta ya turuna bai za ta har na fatu hunna imi jiga ila jizo a ta aila ta ba a ta ku e to ba ga fatu nan ga yin nan amma je nan da jike lobe ra'ayi ga at least wucin sagunin don da wuce gozo nan ayin ilawo ma aji ujo ko mm. mai daga gaji kakai Allah ibn Taymiyyah ibn Qayyim je na lobe na ga a uje zai lokaci ba ke ba soso bayan yi ari ni ga satisfy wa je bukata ba gibo ta na ebujan cin kẹyìn ọ̀tọ́ mọ̀ wọn alụmụ lóhùn jẹ́ ara ìwà bẹ̀bú yìí hàtùbáàbù ní ẹyẹ ẹbọ́ ọ̀tọ́ àlóbà yìí ìrìnàjí ń dọ̀ta àná ohun jíjí ohun jẹ́ àti ń bá ìbílì o tẹ́mìnì yẹn jí ti jí ìbílì náà abẹ̀kẹ́ kó jí sí ìrí ajínwà bàtẹ́yàn mọ́dánjú yánná yán ó gàmbí ẹnẹ́jì àṣàgẹ́ ìnà òjẹ́ òjíkí ọ ǹdá síríkì òjíkí ọ ǹdù wá kígbè ẹbù bí agbẹ̀dá kí yán ìyún gbọmọ yana fi azuwa umarke zai shi wayan gina zai shi wayan gina gari masaki ni ja yana hmm. nun gaya gina gari mudu ni ko hmm. yan yan gici na ga gina nguga aji kafara wallahu alam na'am ina wayan na cewa yayin yanzu na aga gobe zuwa ta sai sa ya ji kashi kan sanata a alada ya e zama ya ji wa lokacin yau bai nuna haku ji kashi har zama sai ya ji fani na ran zuwa lulu litafiyan afiku fi kulmiyar tsarin nasir da musulmin wa musulma ya murabimuni misali kaga ya ba ta musayin laye ga wacce ne kitabu su yamu sai dai in ga lafiya wani nga mulatu yanzu ciwara ya talaka shi wo ma na ni azuwa a kafara yin azunan fiyanin shi kenan ishi abi ta mai ke beji kogato. nga ya ga misali kí a sọ ní bẹ̀rẹ̀ náà fi hàn yẹn kí ti bí bẹ̀rẹ̀ from day one ti kí ọ wà wọn abúlẹ̀sẹ̀ ti ká hà yẹn kò wa ní màánà azùnyẹ́ yìí náà yóò sọ dáná azùnyẹ́ yẹn yóò sọ dáná wọn ó a láyé kàlífù láwù náà sẹ́yìn láwù sáà

ba na wuzuri dana iya la'awar jibiya wani laye zo waga da makanta ya za dana ya ji kato ya gutun kiwa ya ji kato ke mine kpaikin tsanin fishiri hmm. ke mine albarka wani hata wa mai wa ɓaza wani zane da nasiri wanda primary wanda secondary wanda university wanda aka nata kula da kubiji wanda islamiyya ba ta wanda internet ya wule tv ya wule radio wannan gbanin ba ta na umarwa ga wajin wa amala da zane zane ma ke mato kishi na wace ɓafe gina umarwa wa da jika kafin kweniya ga wuce wele ga wajen su jihana marisa. Ebe ga wuji gasa. fara da tufar da wani jiya a nabi za a sallama wato gan galla kadi hamamtu an an ha an gailaki wa nabi mun faga mun ga algaila eh, na ga ki algaila ene algaila ne gayi iza yutu ya yuye ẹ bá mú kí ó tu bọ́ tòbó tòkó etí ìrìnàjò tú yàjú yé ẹ mú jíjí ẹ bá mú tu bọ́ àrídìgẹ́ ń pagúngù kàn hatta ta zakartu annal farisa wa rum mutibele ga farisa tiji imiyaji kage yagibe ajan soba rumu tiji imiyaji kage yagibe ajan soba wala zuru bi auladi umela ngoro ya àlejì gan pàgún fún kàrùn máa ń jí kí àrùn mú wọn ní olè lórúkú ẹgbogbo lókàtí nù yàrá mù ẹbá àjíjì máa èdè ìwúyàná ìmìgé ìjì àyílá ẹbá àjíjì máa ìmìgé èjì ní fásì ẹbá àjíjì máa ìjúra ìjírí ẹ̀sọ́ ẹ̀lọ̀mọ̀dọ́ alẹ́ ẹbá àjíjì máa ìjúra ẹbá pé ìmìgáde fíyájò ẹbá àjíjì máa ìjúra ẹzàgá fìhàrù jíkà àrùn jíkà fára ní ẹbá àjíjì àrán wọ́n àjíjì máa ìgbé imiya bèbùkà ní kéré àmá ń dẹ mútúntì ọ̀gẹ́ ẹbọ́ ní imi ẹ̀yà gidé ẹ̀nà ẹbá àjíjì umarci yadda musulunci obebe kwai ni ga je wani ebe a jiki a ebe a ke su ba wọn ha nígbà yíò ṣe zaɓe ní zẹ̀dìgán wọn ìdí wọn ga jiki mọ ẹbú ga sọ̀bà wọn nga mẹ́lẹ̀ bá wọ́n ṣe tí ó yà ṣe dàbẹ́ ẹ̀ṣù dẹ̀ mbú ṣe é ṣùgbọ́n yìí tọ́ wọn jẹ́ dábà tó kù jẹ́ tó dì kẹta ọlọ́wà. Musala. da kusa wajen wani mai wasu ẹgbà gáyàwó jíde tọ́yánzùnwó kó ndí àtùbá inú ìjí ní àdúyàn rí àmá yẹ kí àdúyàn ojú kí ọ ń sọ yóò gba inú wò gọ̀bọ̀ mú jẹ tó yẹ rẹ̀bọ̀tọ́ kọ̀rọ̀ wa su ba wa amma lokacin su waje kiyo waje har ko waje in ga ce yau gina lakum da lata siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum antum libasun wujin wa gina lakum la jahalan yaye mai lata ne ya kiyazu arrafatu ila nisaikum ne ya so bai ne nan Wunna libasun lakum ni miji e je ba ya yayo wa antum libasun lahunna e so me e je ba ke ya wallawa alam to sai kun ne da kai ya ga ce da kewa to to kan da yi dalilin ya goyi don ranar gidan magwana gaskiya na musulunci da gwara da zama a bayan yawon ishi ya zuwa an lokaci wa ne don ebo yabo gudu kuka ne ya rabu yanzu ba baki da ba a duk sallar sallar mutum wa da laka a ne da ki jira lakan wa ta bayan ne yanzu zuwa faru a ne gudu da wa ki su mutane su ga nan lokaci wa masallaci wa musallar da alaihi wasallam wani masallaci ne bayya bayan masallaci na ta yi ta haji a roga ai ta yi bane da ki daga kiyaye mutai da ga hon yomo ta ta haka da wa jiya ne ba ki tuna ne ne na ki tuna ne ki ne masallaci ne wa ga mu ga da sai da amma bana ko ko ciwo ko masallaci ne ciwo ko ne ne sabta nan wani sallar musulunci ba zai fi hawa na ya ji rogi da kafe ti da wani ganne nan ogo ya fi sunna wace ke gudu gudu a wani gwada jiki ya ce yana wa jini ba na taro ga yi da ruwa ne da muke a jini da umarciya umarciya wani wani ya ce ta hanyar su ne da shigo idan ya nawa ya ga masalaci na gubani da rasa jini sai gido na mana gido na bayani wasu ne idan bayan masalata a nan sun zara sun da ba ya kalla da kaga a wai wasu da kika ko wani gudu ba su ko kai yin jikanin zuwa masalaci ya mutane su yi gani matsala ga da gudu sai ya wace wa ciwa ya rubawa na jikin wace an mai wasu masalatuwa a sai ga a jikin ne fitin mura'a ya almasalu ga almasalu ne ba zai ga yi ya bo da ku ga da jina ci ba mutu yau ta ga jini ga wai jo ne ya labi ba go na da na so shi da man gida bo ya sai so ki malan fi kai shi ya tubaje babon nan wato ta hannu ta be majalisi ya karatu babon nan subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk